ba nufan fandu za ka iya sai karhe uku na dare ruwa su zo kana zamne kana jiran ruwa su zo karhe hudu tun da ma azumin ga kama zo ke yanzu in dai ba karhe uku zuwa karhe hudu ka tashi ba ka samu ruwa matan unguwanni mabambanta kenan da na tambayi ra'ayinsu akan matsalar ruwan sha da ake fuskanta a kasar Nijar musamman a babban birnin kasar yame a kwanakin nan dai matsalar rashin ruwan shan a famfuna ta yi kamari sosai saboda janye ruwan kogin isa da kuma yawan katsewar wutar lantarki da ake fama da shi a manyan biranen mala abu kura jaku jami'i ne a ma'aikatar ministan ruwa ta ƙasa ya bayyana muna dalilan matsalar ruwan shan. In ka ɗauki birnin Yamai yau ta kunshi kimanin mutum miliyan biyu ya da haka nan. Mata in ka ɗauki huskar Yamai an yi su dan su ba mutum miliyan guda da rabi zuwa miliyan biyu. To in an ka samu fiye da haka nan ai dole a samu matsala. In babu wutar lantarki dole a samu matsala. In ka ɗauki faɗin birnin Yamai in ana son a wadatar da mutane da ruwan sha ruwa ko potable sai an ce an samu kimanin meta cube dubu ɗari da tamanin. Domin tantance irin yadda ruwan kogin isa suka janye na kewaya a bakinta inda kuma na yi fira da wani mai wanki wanda ya nuna mini cewa dole ruwan kogin isan su janye saboda ƙasa ta mamaye isar kuma gwamnati ba ta yi komai ba. Sunana Abdullahi mai wanki. Ka san dama a wannan lokaci isa janye ya take kuma abin da ke ka janye isa cike ne take da ƙasa kuma gwamnati ta ki jaye ƙasan. Kai Allah na tuba inda an kwashe ƙasan nan yau ko ni dan sarki ruwa ne na isa in tsaya na in yi wanki. Babban birnin ya mai kaɗai na buƙatar ruwan shan da ya kai kimanin metar kibu dubu ɗari tamanin a kowace rana a yayin da a yanzu haka ake fuskantar gibin ruwan shan da ya kai metar cubic dubu arba'in da uku kowace rana saboda matsalar wutar lantarki da kuma ragewar ruwan kogin isan. To ko waɗanne matakai ne gwamnatin ta ɗauka domin shawo kan waɗannan matsala? Ministan ruwa Farfesa Isufu Katambe ya ba mu amsa. Matakan da an ka ɗauka nan da 'yan watanni kaɗan cikin wannan sabon shekara za mu buɗe wannan izin inda aka tace ruwa wannan izin ɗin za mu iya tace a metar dubu arba'in. kuma bayan wannan akwai wata wadda, mun kawara ita ma cikin wannan shekara ta 2020 za ta karya wadda ka iya tace dubu goma sha biyar kaga in an ka samu wannan zai iya cike wannan gap din na dubu arba'in da uku duk da irin kokarin da gwamnati take ci gaba da yi wasu kwararru fannin hanyoyin samar da tsaftatattun ruwan sha na ganin cewa matsalar ruwan sha na nasaba da yadda ake kasuwancin su dan baje usman shugaban kungiyar rejiya bai yiwa talaka sauta daga wahalar ruwa idan ruwa zai tsaya kullun a yande yau muna shan ruwa a maraya ya duk ƙasar duniya arha ruwa ko da ruwa ka san ba a biyan kuɗin shi ana biyan kuɗin sufurin da aka maka ruwa Kadiba ga a Niger sai talaka ya sha litir dubu na ruwa zai biya dala 27 a wannan tahiya yaya ne za a yi a samu kuɗaɗe har a kai ma wani da bai samu ruwa ba. Irin waɗannan matakai na shirin samar da isassun ruwan sha kuma masu tsafta talaka ya shajin su a ƙasar Nijar. To amma har yanzu kwalliya bata biya bashin sabulu ba don haka wasu ke da ra'ayin mu gani a ƙasa. Sulaiman Jarejeto, Nyame, Erefi.